السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يوم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من أمكم سلام عليكم تأدير مسلمتي muna ƙara miko gaisuwa da jinjina da yanwa da suke wato jibirin sauraron mu da lokaci fatan alkhairi ga kowa da kowa ubangiji subhanahu wata'ala ya biya mana bukatun mu da naku baki daya alfarma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ina wanda yake bukata ya mallaki rauhani ina mai son ya samu rauhani to yau ga hanya ta zo ga wata wato hanya wato ingantacciya yauwa da wanda yake neman haka to da haka kada i wato gaggawa sai i koma baya mana subscribing yau a cikin bidiyon mu ba yau a cikin wannan channel taku wato gajimar tv yau sai ka da lakin a cikin bidiyon mu ta yadda wato mu za mu samu kwarin gwiwar gaya muku wani sirka to alhamdulillahi da ka danwa idan kana da buƙatar wato ka mallaki rauhani ya zama kuna tare da shi kana aiki tare kuma yana taimaka maka wasu mu'amalolinka na yau da kullum to sai ka karo sautin akwatin wayarka insha Allahu domin ka ji abin rangar ɗau kamar yadda kake da bukata da ka dan in kana son mallakar ruhani to da farko yau za ka je ka sami wato farar kaza ne yau farar kaza za ka samu sai a yanka sai a yi saraka yau to za ka shiga wato riyada yau wa ma'ana riyada masu wato yan wana duk na an fahimci ta ko ma'ana mutum zai kama azumi wanda zai ringa wuridin wasu abubuwa a cikin ta tasa wanda ga abubuwan da za mu faɗa yawa bayan mutum ya shiga to amma komai na jikin mutum to ya kasance wato kamar da farin kaya ne duka jikin mutum a ce zaman to farin kaya ne kuma sannan sallar jam'i kada ta ringa wuce mutum da kuma azumi a bakin mutum yawa sannan kuma ah, shi wannan hatimi shi mutum zai wanke kafa ɗaya ya zaman to shi ne kamar wato karin kumallonsa na azumin da yi yau sanan duk bayan sallar jam'i ma'ana kai sallar farilla mutum zai karanta lahu a har izuwa ƙarshen ta yawwa qul huwallahu ahad suratul ikilasi kafa dubu daya da kwara daya yawwa sai mutum ya karanta salatin annabi yawwa sai mutum ya karanta salatin annabi a um, guda goma sha daya yawwa to haka mutum zai ringa yi duk lokacin bude baki yau wato sai ya sha shi wannan rubutun na shi wannan hatimi kenan sannan sai ya faɗa sai ce ajibu ya kudda suratul sharif kunu a awanan li wa ikhwanan ala, ala, ala kulli harakati bi haƙi rabbi kumul lazi kalakakum bi haƙi rabbi kumul lazi wa bi haƙi sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wa sallama alwaha alwaha al'ajala al'ajala as-sa'ata as-sa'ata barakallahu fikum wa alaikum don haka a rana ta ƙarshe don haka a rana ta ƙarshe rahanan wannan aiki za su zo muka guda su hudu yau za su zo muka cikin siffar larabawa yauwa za su zo maka yauwa su baka sharɗansu da abinda suke so da makamancin haka kai ma za ka faɗa abin da kake da bukata za su faka yauwa sannan za ku kulla a yarjejeniyar da za ku yi da su yauwa amma kullum lokacin da kake ita wannan riyada to abincin ka zai kasance gurasa ne kurum yawa eh za ka zama to da abin da gurasa za ka ringa ci yawa shi kuma ruwan da aka sha gurin sahur ɗinka za ka sha ruwa da azumi a bakinka to shi wani hatimi shi za ka rubuta yawa to da dar lokacin da mutum yake su yana lazumukan ana so mutum ya shafa turare wato mai suna alkalin goma sannan ya shafa wato sabahun rauhaniya sai hada su guri da sai ya shafa yawa to shine lokacin da aiki to shine yadda ake yin aiki yawa tun Allah da wanda ya haka to zai yi godiya ga Allah kuma zai sami biyan bukatunsa da haka wannan shine da ake yin aikin nan wanda bai gane ba sai dalibe mu ta 0 h 36 insha Allah wadin da yake za mu mai karin bayani da haka muna godiya ga Allah muna sati sallama a bisa shugaba tare da alaye da sahabbai da wanda suka biyo addinin da gaskiya assalamu alaikum